Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ranar talata da ta gabata ne aka gudanar da bikin karrama jarumai da sauran masu ruwa da tsaki a fannin shirya fina-finai a nan amurka wanda ake kira golden globes wanda kuma aka yi shi a karo na 80 yau batun da zamu tattauna kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalu madalla To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, a ranar talata da ta gabata ne aka gudanar da bikin karrama jarumai da sauran masu ruwa da tsaki a harkar shirya fina-finai a Amurka wanda ake kira Golden Globes, wanda kuma aka yi a karo na tamanin a Jack, California da ke nan Amurka. Mai shirya fina-finai Steven Spielberg na ɗaya daga cikin mutanen da suka samu lambar yabo a bikin na Golden Globes da ke karrama masu ruwa da tsaki a harkar shirya fina-finai. spielberg wanda ya shirya fina-finan jaws schindler's list da saving private ryan ya lashe lambar yabo ta darakta da ya fi iya aiki da fim ɗinsa na the fablemans nobody really knows who we are until we're courageous enough to tell everyone who we are and I spent a lot of time. Spielberg kenan yake cewa babu wanda ya san ko mu suwaye har sai mun jajirce mun faɗa wa mutane mu suwane ne. na kwashe tsawon lokaci ina tunanin yaushe zan ba da labari na. Wannan ita ce lambar yabo ta uku ta Golden Globes da Spielberg mai shekaru 76 ya lashe. A baya ya taɓa lashewa da fim ɗinsa na Schindler's List da kuma fim ɗin Seven Private Ryan. A ɗaya gefen kuma darakta Martin McDonagh ya lashe lambar yabo ta wanda ya rubuta labari mafi inganci yayin da colin farrell ya lashe lambar yabo ta jarumin da ya fi fice a fannin wasannin barkwanci a fannin jarumin da ya fi fice a wasan drama kuwa austin butler ne ya lashe lambar yabo saboda rawar da ya taka a fim ɗin fitaccen mawaƙi elvis ita kuwa kate blanchett ta lashe kyautar jarumin da ta fi iya wasan kwaikwayo da fim ɗinta na ta yayin wannan biki na golden globes jaruma angela bassett ta kafa tarihi inda ta zama ta farko daga kamfanin shirya fina-finai na marvel da ta lashe lambar rebo ta golden globes da fim din nan na black panther wakanda forever weeping may come in the evening but joy comes in the morning jaruma angela basa kenan take cewa ta yiwu ka sha kuka da daddare amma kuma ka waye gari da farin ciki mun faro wannan tafiya ne da nuna ƙauna inda muka yi ta faɗi tashi a tare With love, we mourned, we, we loved, we healed. Ita kuwa ke hukwan ita ta lashe jaruma da tafi iya marawa babbar jaruma baya, inda ta samu kyauta da fim ɗin Everything Everywhere All at Once. More than 30 years later. Kwan ta ce bayan sama da shekaru talatin, wasu mutane biyu sun tuna da ni, yarinyar nan karama inda suka sake bani wata dama don na nuna hazaƙata. And they gave me an opportunity to try <laughs> again. baya ga haka an karrama jarumi eddie da lambar yabo ta cecil b demille wannan dai shine karo na tamanin da ake gudanar da wannan biki na golden globes wanda akan yi shi shekara-shekara a nan amurka to kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka Duniya Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ke cewa mu kasance lafiya.